alhamdulillah zaɓe shirye-shirye komai ya tafi daidai yadda ake so ya ma nisa saboda duk gaba ɗaya electoral offices ɗin da muka kira su a jiya da sauran ƙungiyoyi kowa ya ba mu haɗin kai sun zo tun jiya tun shekaran jiya ma ake ɗauka kaya a gurin nan saboda kowa yanzu kusan abu eh, kayan aikinsa ya je inda ake so to pdp sun shiga zaben ito eh wasu sun shiga daga ciki saboda haka yanzu ba mu da amsar da zamu baka a nan wajen sai bayan zaɓe hankalin mu ya kwanta tukunna akwai dan cirga ka a wannan zaɓe dangane da pdp wani tsagi sun ce ba su shiga ba har suna ganin cewar ma sun kai ƙara kotu dangane da ansa a ah, hotonsu na jam'iyyarsu a ah, wannan takardar zaɓe a matsayin ku na ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuka kalli wannan mataki. to ka san mu da yake bayan siyasa ba ne kuma ba ma shiga cikin irin wannan tsarin domin abu ne wanda yake na 'yan siyasa abin da muke kallo mu shine jam'iyyu da suka shiga muhimmanci na zaɓe shine ya zama lallai akwai tsari na jam'iyya daga guda biyu zuwa sama sun shiga zaɓe shine a bawa mai zaɓe dama na ya duba ya ga wa ya kamata ya zaɓa so daga jam'iyyu guda biyu abin da ya sama ko jam'iyyu nawa ne in dai sun cika ka'idar zaɓe suka shiga zaɓe to zaɓe in an yi shi babu laifi a haka domin yana nuna cewa akwai zaɓi na ka zaɓi ko wannan jam'iyyar ko wannan jam'iyyar kuma daga labarin da muke da shi da kuma irin bayanai da shi shugaban hukumar zaɓe yake magana banda ita jam'iyyar pdp suna da sauran jam'iyyu wajen guda goma sha ɗaya da suke cikin wannan zaɓen saura haka mu a wajenmu jam'iyyun siyasa sun shiga takara kuma sun a saka dukkanin wanda suke musu takara a dukkanin wato matsayi da na kansila da na ciyamu.